Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Laraba 31 ga watan Yuli shekarar 2019 kan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. a jamhuriyar Nijar ko ana iya jinmu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalol da niya sai kuma alfa radio a birnin kuma sun kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. jama'a barkamu da asuba baba ya kuma kiri ne tare da sarfila hashim goma za mu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar kafin ku ji rahotanninmu ga kanan labarai manufofin kiwon lafiya amurka su ne suka fi zama abin tattaunawa a daren jiya a muhawarar masu neman tsayawa takarar shugabancin kasa a jam'iyyar democrat shugaban amurka donald trump ya jagoranci bikin zagayewar ranar da majalisar dokoki mafi daɗewa a yammacin duniya ta fara zama a jihar virginia duk da adawar da ya fuskanta da safiyar yau laraba koriya ta arewa ta sake harba wasu makamai masu linzami masu cin gajeren zango kanan labaran kenan to bayan koko kun gama jin labarai za ku ji majalisar dattawan najeriya ta sanar da sunayen shugabannin kwamitocinta 69 da mataimakansu bayan ta gama tantance ministoci. sanata Obasani ko yaya yake kallon wannan naɗe-naɗe na kwamitocin ganin cewa manyan kwamitoci duk 'ya'yan jam'iyyar APC aka ba sai ya ce. Ni ban taɓa ji wanda ya ƙorafin ba har yanzu tsakanin Allah kuma ban san wanda suke ƙorafin ba kuma ban san da aka yi ƙorafin ba har yanzu. To bayan haka za ku ji cewa kakakin majalisar wakilai Femi Baja Bamela ya kai ziyara a sansanonin 'yan gudun hijira a jihar Borno domin ganin irin hali da ake ciki da kuma sha'anin tsaro a wurin. bayan haka madina dauda kuma na tafi da shirin ta na demokuraɗiyya a yau amma duk sai an gama shan labaran duniya jama'a assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfil hashin gumel manufofin kiwon lafiya amurka su ne suka fi zama abin tattaunawa a daren jiya talata a muhawarar masu neman tsayawa takarar shugabancin kasa a jam'iyyar democrat inda masu sassaucin ra'ayi suka kalubalanci sanata elizabeth warren da sanata bernie sanders waɗanda ke kan gaba a jerin masu niyyar kawar da shugaba donald trump a zaben shekarar 2020 da warren da sanders sun yi kiran da a kawo ƙarshen tsarin kiwon lafiya da ke hannun kamfanonin inshora masu zaman kansu da ke baiwa ma'aikata miliyan 150 inshora ta hanyar ma'aikatansu amma an caccaki waɗannan ra'ayoyi nasu kusan tun farkon muhawarar da ta kwashe sa'o'i biyu ana yi a jihar michigan da ke zama cibiyar kera motoci ta ƙasa ba za mu gaya wato ba za mu zagaya ba mu zama jam'iyyar rabuwa ba muna faɗa wa rabin ƙasa waɗanda yake da inshorar lafiya ta kamfani mai zaman kansa cewa inshorar su ba ta bisa doka a cewar tsohon ɗan majalisa daga jihar maryland Jan delaney duk wada wato kauracewar wasu 'yan majalisar dokokin jihar virginia da kuma wata 'yar zanga-zanga da wanda daga cikin ya yi shugaban amurka donald trump ya jagoranci bikin zagayewar ranar da majalisar ta fara zama a jamestown jihar virginia tsayawa a wannan wuri mai dimbin tarihi a matsayin shugaban ƙasa na farko da ya jawabi ga haɗakar 'yan majalisar dokoki na wannan majalisa mafi daɗewa a yammacin duniya wato majalisar dokokin jihar virginia wata girmamawa ce gare ni a cewar trump ya ƙara da cewa yau shekaru 400 da suka gabata a wannan gaba ta kogin james river majalisar dokoki mai wakiltar jama'a ta farko a sabuwar duniya ta yi zama saboda sadaukarwar da kai da tsararrakin masu kishin ƙasa da dama wannan majalisar ta ɗore cikin shekaru masu tsawo kuma yanzu kun ci gaba da wannan al'ada wacce abu alfahari ce yayin da trump ke tsakiyar bayani a jawabinsa wani wakili ɗan jam'iyyar democrat mai suna ibrahim samira ya tayar da murya yana cewa shugaban ƙasa ba fa za ka iya mayar da mu inda muka fito ba Virginia ta zama gida a gare mu shugaban kasa ba za fa ka iya mayar da mu inda muka fito ba Virginia ta zama gida a gare mu sai wasu da ke wurin suka suka yi ihu ma ba falastinan ba amurken wanda likitan hakori ne wasu kuma suka yi ta cewa amurka amurka da kuma trump trump trump da safiyar yau laraba koriya ta arewa ta harba wasu makamai masu linzami masu cin gajeren zango a cewar rundunar sojin koriya ta kudu wannan shine karo na biyu da koriya ta arewa ke gwajin makamai cikin mako guda yayin da tattaunawa kan nukiliya ta cije makaman masu linzamin an harba su ne daga kusa da gabashin birnin wansan kuma sun yi tafiyar nisan kusan kilomita 250 a cewar hafsan hafsoshin sojin koriya ta kudu gwajin na zuwa ne kwanaki shida bayan da koriya ta arewa ta yi gwajin ɗaya da ya gabata na makamai masu linzami wanda aka ce mayar da martani ne ga shawarar da koriya ta kudu ta yanki ta sayan makamai daga amurka da kuma gudanar da atisayen soja da sojojin amurkan to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Wata babbar kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta yi ƙarar gwamnatin Trump tana zarginta da ci gaba da raba 'ya'yan bakin haure da iyayensu duk da hukuncin da kotu ta yanke a shekarar ta gabata. Ƙungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama ta American Civil Liberty Union wato ACLU a takaice ta nemo wani alƙalin kotun tarayya a birnin San Diego jiya talata da ya dakatar da wannan abu da gwamnati take yi. abin mamaki ne cewa gwamnatin trump na ci gaba da raba ƙananan yara da iyayensu sama da ƙarin iyalai 900 sun haɗu da sauran dubbai da aka raba su da 'ya'yansu ta hanyar amfani da ƙudurin da baya bisa doka a cewar lauyan ƙungiyar aclu lee gallant a cewar ƙungiyar aclu kusan yara dubu ɗaya aka raba da iyayensu tun lokacin da shugaban ƙasa Donald Trump ya bayar da umarnin a dakatar da raba yara da iyayensu a watan Yulin shekarar 2018. daga baya kuma kotu ta umarci a sake haɗa yaran da iyayensu jami'ai a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo sun tabbatar da cewa an sake samun ƙwayar cutar ebola a birnin goma birnin goma ya zamto gida ga mutane sama da miliyan guda kuma yana kan iyakar congo da rwanda inda dubban mutane ke tsallakawa da kafa a kulle yomin yanzu na aka tabbatar min da cewa an samu ɓullar ebola a birnin goma dr aruna abedi mai shirya tsare-tsaren tunkarar ebola arewacin lardin kibi ke faɗawa kamfanin dillancin labaru na afp batun ebolar na da nasaba da wani mutum da ya yi tafiya zuwa goma daga arewa maso gabashin lardin ituru yan kwanaki bayan da ya isa an gano cewa yana ɗauke da cutar a cibiyar kula da cutar ebola ta birnin goma babban sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya faɗi jiya talata cewa ya yi mamakin kashe ƙananan yara sama da dubu goma sha biyu da aka yi ko aka firgita su a shekarar ta gabata a wasu ƙasashe ashirin da ke fama da yaƙi ko ƙasashen da ke fama da tashin hankali wannan tashin hankalin da ba a taɓa gani ba na gallaza mu ƙananan yara mata da maza an bayyana shi a rahoton majalisar ɗinkin duniya na shekara-shekara wanda ya bayyana tare da yin allah wadai da ƙasashe da ƙungiyoyin 'yan bindiga da ke ingiza wannan tashin hankalin. dududu majalisar ɗinkin duniya ta tattara bayanai dubu ashirin da hudu na cin zarafin ƙananan yara a shekarar dubu biyu da goma sha takwas ciki har da kisan kai da nakasarwa da cin zarafi da lalata da yin garkuwa da mayar da yara mayaka da kuma kai hare-haren makarantu da asibitoci daga ƙarshe janar ɗin soja john hayton wanda aka gabatar da sunansa don ɗare matsayi na biyu a rundunar sojin amurka jiya talata ya kare kansa daga zargin yin lalata da wata soja wato wata soja ta masa wadda ta yi aiki ƙarƙashinsa wannan zarge-zargen ba gaskiya ba ne a cewar haitin lokacin sauraron tantance shi na zama mataimakin hafsan hafsoshin sojin amurka gaban kwamitin soja na majalisa ya ƙara da cewa wannan amurka ce dole a yi amfani da gaskiya yanzu haka haifin shine shugaban rundunar tsare-tsare wadda ke kula da makaman nukiliyar kasar labaran duniya ke aka saurara daga don sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc tumadala majalisar dattawan najeriya ta naɗa shugabannin kwamitoci 69 da za su sa idanu a harkar gudanar da ayyukan bangaren zantarwa wacce za ta yi a wa'adi na biyu a mulkin shugaba muhammadu buhari wakilin sashen hausa madina dauda ta shirya mana rahoto akan wannan batu. Agriculture and world Development Chairman Senator Abdullah Adam, Vice Chairman Senator Bima Muhammad Enagi, Appropriations Sanata Barau Jibrin, Vice Chairman Sanata Stella Adaze Odwa. Yadda shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan ya yi ta bayyana jerin sunayen shugabannin kwamitoci 69 da mataimakinsu kenan. Kaddamar da kwamitocin ya biyo bayan kammala tantance ministoci 43 da shugaba Buhari ya nemi majalisar ta yi wanda ya nuna cewa an kama hanyar gudanar da mulki a kasar gadan-gadan. Abin da ya ɗauki hankali a naɗe-naɗen shugabannin kwamitocin shine cewa 'ya'yan jam'iyyar apc su ne suka samu manyan kwamitoci inda tsohon mataimakin shugaban majalisar dattawa kuma ɗan jam'iyyar pdp ike kwaramadu ya samu shugaban kwamitin kula da muhalli sannan sanata barau jibrin daga jihar kano kuma ɗan apc shine yanzu ya zama shugaban kwamitin kula da kasafin kuɗi sanata dan juma goje shine zai shugabanci kwamitin sufurin ruwa alin Dume ne zai kula da harkokin rundunar sojoji. Bala Ibnu na Allah kuma kwamitin kula da sojojin sama tsohon gwamnan jihar imo roches okorocha shine zai kula da kwamitin al'adun gargajiya sanata abba kyari shine mai kula da kwamitin birnin tarayya sanata abdullahi adamu harkar noma sabo na kudu daga jihar kano shi ma kwamitin kula da harkar man fetur na cikin ruwa na tambayi sanata obasani ko yaya yake kallon wannan naɗe-naɗe na kwamitocin ganin cewa manyan kwamitoci duk 'ya'yan jam'iyyar apc aka ba sai ya ce ni ban taɓa jin wanda ya ƙorafin ba yanzu da allah kuma ban san su korafin ba kuma ban san da aka yi ba har yanzu nan ni a sani na shine duk wanda na gan shi har zuwa yanzu nan kowa yana mashi shugabanmu wato senate president amin lawal godiyan cewa dattijo ne wanda yake da kishin kasar nan yake da kishin al'umman kasar nan kuma mutum ne wanda ya nuna mana cewa a matsayin shi wanda shekara ishirin a wannan wuri wajibi ne duk mu mu tsaya mu dubi kasar nan mu bar maganan mu. mu bar maganan san kanmu mu so kasanmu duk inda ka fito a kasan nan kowane jiha ka fito kowane al'umma kake wakilta a wannan kasa kowa ya san matsalar da ke kasan nan kowa ya san talakan kasan nan yana neman shugabanci na kwarai kowa san talakan kasan nan yana neman mutane masu kishin kasan nan su yi shugabanci shi saboda haka shi yasa ma kika ga cewa tun da shi shugabanmu sanar president dr ahmed laule ke wannan wuri shekara 20 ba a taba zama a majalisa ba ranar juma'a amma yau an yi shi satin da wuce kuma muka ɗauke hutunmu dukanmu muka zo na magasha mun tantance ministoci nan domin mu tabbatar cewa shugaban kasa sa ministoci an ka kasafin kuɗi cikin lokaci mun tantance shi an je an matalaka aiki ba yadda aka saba ba in kin ɗauko sanad na takwas da ya wuce ba ma mai so yawan tuna wannan sanad ɗin da ya wuce tsakani da Allah in ji ka tuna matalakan ƙasar na hankalin su zai tashi. Majalisar dattawa ta fara hutunta na shekara kamar da kundin tsarin mulki ya tanada. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Yan majalisu masu yin doka, ku bi tsoron Allah mulkin ku, ku sani mun zaɓe ku ne fa, ba don ku shiga daular ku more ba, sai don ku je ku kare mu, a ɗan ba ku alawas na haƙƙin ku, inda matsala da o mazaɓarka, ka nemi shawarar al'ummarka, in ka gaza mu tura canjinka, ɓangaren zartarwa dukkan ku kisan ranku a duniya a kusa ni dai ba za mu yafe ba za mu haɗu da ku a gaban Allah nan da dokar ku ba za ta wadalla a gaida Madina Dauda kakakin majalisar wakilai Femi Bimila ya kai ziyara a sansanonin 'yan gudun hijira a jihar borno domin ganin irin hali da ake ciki da kuma yadda sha'anin tsaro yake a gurin ga dai wakilin haruna dauda da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto kakakin ya dai bayyana hakan ne a lokacin da ya ziyarci sansanin yan gudun hijira da ake kira gubiyo camp da ke cikin garin maiduguri tare da sauran wakilan majalisar dangane ganewa idanunsu irin halin da yan gudun hijiran ke ciki da kuma rikicin boko haram din ya daidaita. and inshallah by the grace of God, this will become a thing of the past. ya ce batun 'yan gudun hijira da kuma batun ta'addanci ba batu ne na jam'iyyar apc ba abu ne da ya shafi dukkanin jam'iyyun kuma allah da nan ba da jima ba za mu yi kokarin mu ga mun kawo karshen wannan matsalar kwanar bajabiya mila ya kuma jajanta gwamnati da al'umman jihar borno game da hare-haren da aka kai kwanakin nan akan wasu kananan hukumomi da aka hallaka mutane da daman gaske da maruna ta wasu da zaka ke karban magunguna a asibiti shi ma gwamnan jihar borno Baba Gana umar zulum ya ce wannan shine karo na farko da su karbi irin wannan shugabanci karkashin jagorancin kakakin majalisar wakilan cikin shekaru takwas da suka gabata don haka yana mai yaba musu game da wannan yunkuri da kuma halin kulawa da suka nuna a jihar borno right now maiduguri is officially hosting 49611 widows and 49,316 orphans. We need your support. Ya ce yanzu hakan ana da matan da suka rasa mazajensu da kuma ke gudun hijira har su 49,611 da kuma 'ya'yan marayu 49,316 da nusu suke samun mafaka a cikin garin Maiduguri. Na haka muna bukatar taimakon ku. don wannan gwamnatin cikin watanni biyu da suka gabata ta kashe fiye da kashe arba'in na ta wajen taimaka harkokin tsaro da kuma tallafa waɗannan 'yan gudun hijira. We need to address the root causes of the Boko Haram which are not limited to endemic poverty, pervasive illiteracy, drug abuse among others. Ya ce dole mu binciki wannan musabbabin wannan matsala na 'yan ƙungiyar Boko Haram ɗin wanda ba za a iya takaita shi da matsalancin talauci ba da jahilci da matsalan tattalin arzikin ƙasa da amfani da miyagun ƙwayoyi da dai wasu matsalolin na daban ya ce muna buƙatar taimakon gwamnatin tarayya ta sa ma ɗimbin matasanmu da ba su da ayyuka abin yi in ba haka ba suna nan tamkar bom da kuma suna shirin fashewa wannan kuma idan haka ya auku dukkanin ba za mu ji daɗin sa ba togar kakakin majalisar wakilan sun kuma mika gudummawar shinkafa na manya-manyan motoci guda biyu na kuma tambayi shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jihar borno ko ya za a yi da sabbin yan gudun hijira da yanzu haka ke ci gaba da kwararowa daga garuruwan da akan kai masu hare-hare wato hajiya ya bawa kulo ga kuma abin da take cewa. zo kamar taimakon da yau yan kakaki suka kawo da abin nan masu za a bayar abu san in mun ce za mu bayar ma dukkan ba zai sa amma yadda muka sara za mu baya wanda ba su da shi wanda wanda muna ce gaps uh, in food intervention to akwai dan rata kaɗan hmm. wanda nema da wfp ba su iya sun cika ba amma insha Allah abin da yau sun kawo masu zamu bayar gaba daya masu zamu bayar a yan kwanakin nan dai ana cigaba da samun har-harin 'ya'yan kungiyar boko haram din wanda kuwa shekaran jiya sai da aka samu bayanan cewa 'ya'yan kungiyar boko haram sayan yin yunkurin cikin garin bama kuma garin benishek jami'an tsaro sun taka masu burki yayin da a jiya talata aka ce yan kungiyar boko haram din sun farma ƙauyen jakana haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya to dalla a gaida haruna dauda sai dai kafin mu ci gaba da shirinmu sai a saurari wannan sunana kwabra bashir uyu mun fita patrol ne a haji kam muna dawa patrol shine muka tsinci kudi a cikin envelope europe dubu talatin da bakwai akwai nomban mutumin da sunan mutumin a kai shine na kira shi na mayar mishi da abun shi misali lokacin da ka samu wani kudin me fara zuwa zuciyanka abun da ya fara zuwa zuciyana shine nema mai shi mayar mishi domin jin hiran wakilin Hassan Maina Kaina da sojan nan da ya tsinci kudade masu yawan gaske kuma ya koma ya kai ma mai kudin sa Kada a shafa waɗannan shirye shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu karfe ɗaya ne da minti goma sha takwas ga kuma shirinmu na gaba. Demokradiyya a yau. Jama'a mu da saduwa a wannan shirin. Ni ce Madina Dauda. Majalisar Dattawa ta kammala tantance ministoci 43 da shugaba Muhammadu Buhari ya aika mata. Amma masana sha'anin siyasa da tattalin arziki a Najeriya sun soki tsarin majalisa na rashin kyakkyawan tantancewa ta hanyar haramta yin tambayoyi ga wasu ministocin da aka tantance. Alal misali, tsohon ministan makamashi gidaje da ayyuka, Babatunde Fashola, ya amsa tambayoyi arba'in saɓanin na tsohon ministan sufuri Chibike Amechi da bai amsa rabin tambayoyin nan ba. Ministoci ashirin cikin arba'in da uku an ce su yi mubaya'a ne kawai su fice abinsu. Abin da yasa ake ganin kamar wasu ministocin shafaffu da mai ne ko kuma majalisar tana ƙoƙarin farantawa fadar rai ne maimakon yi wa ƙasa aiki ta bayyana kwarewar ministocin daki-daki domin a gamsu da hujjojin zaƙo su da aka yi. Wasu ma na ganin an saɓa wa doka wajen ƙin faɗin ma'aikatunsu sannan kuma an yi wa maza rashin adalci yayin da aka ce wa mata su yi mu a wa majalisar kawai su fice abinsu. Bari mu fara da ra'ayin shugaban kungiyar sa ido a harkokin majalisa wato Sislak Awal Musa Rafsanjani. Suna yin waɗannan mutane da shugaban ƙasa ya aika ya ba wa mutane da dama mamaki akwai mutanen da dama hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta bincike su ta same su da lulluɓuka kuma wasu su ma da dama har an kwakwaci kadarorin da suka sata kuma ma har yanzu ina suna cikin kotu kotu tana bincikensu akan cin amana kasa da sata da zamba cikin aminci sai kuma ra'ayin tsohon mukaddashin shugaban kungiyar kwadago ta ƙasa comrade isa tijjani wannan magana ta tantance ministoci da ake yi a majalisar dattawa akwai abun mamaki kwarai da gaske amma dama abin da aka zata kenan domin babu ko shakka yana daga cikin dalilan da aka jajirce akan cewa sai wasu sun zama shugabannin majalisar dattawa saboda haka wannan bai zo da mamaki ba. sai ra'ayin ibrahim jalo dan iyan tilda fulani. maganan tantance ministocin da shugaban kasa tura mai majalisa gaskiya ko na tafiya daidai ni a nawa gani kuma a hakan ma yake domin yamin mutane kaliba da fibul da ya tura hakin ga kowa sanannu ne da kuma ayyukan da suka yi a riga san su ba wani wanda za ce ba a san shi ba. to magana waya cewa ana tantance zai kyau ko ba tantance zai kyau ina ga zara professor mutane ne na gari za su iya yi kuma kin ga yawanci ma masu jini a jika ne yan sittin da goma a cikin su ba su da yawa sai kuma ra'ayin yarima ya haya abubakar wannan tsari da aka ɗauko in ji majalisa yanzu ba shi ne 'yan ƙasa ke so ba ya kamata a bari sauran sanatoci da ke da tambaya akan waɗannan tsofaffin ministoci da duk wanda aka kawo majalisa domin tantance shi a yi mashi tambaya ta hakika a tabbatar da cewa abubuwan da aka tambaye su sun ba da ansar su kafin a bari su wuce wa'annan bambancin ra'ayoyi ne suka sa na tuntuɓi ƙwararre kuma masanin kundin tsarin mulkin ƙasa barista mai nasara kogo ibrahim umar ko menene kundin tsarin mulki ya tanada wajen tantance ministoci irin wannan ga amsan da ya bayar tsarin yadda 'yan majalisa ke tantance waɗannan wato suna da hurumi ne wanda yake mai tsawo sosai tun daga sashe na 47 har zuwa sashe na 99 na tsarin mulki suna da hurumi ne tankame mai na kusan su yi abin da suke so domin su suka yi suke da dama a ƙarƙashin sashe na 147 na tsarin mulki su tantance ministoci da shugaban shugaban kasa zai kawo ya za su tantance ministoci nan suke shirya ma kansu ka'idoji a zauren majalisa uh, wadda ta sauka wato majalisa ta takwas kenan da ake kira uh, sun sanya sharuɗa cewa duk lokacin da shugaban kasa zai gabatar da a gabansu bukata ta a tantance musu minista to a zo da su cewa wannan minista ga ma'aikatar shi minista ga ma'aikatar shi idan tambaya za a yi abin da ya shafi eh, harkokin yanayi misali eh, ministan harkokin yanayi wato environment sai su yi mai tambayoyi akan wannan a wancan zubi da aka yi an samu lauyoyi kusan mutum goma to lauyoyi mutum goma din nan kin ga idan da a ce an taho da cewa wannan za a bashi ministan shari'a shari'a misali to 'yan majalisa sai su karkata hankalinsu wajen tambayoyin da ya shafi tsarin shari'a wato amma sai aka zo wani ya zama ministan shari'a wani ya zama ministan muhalli wani ya zo ya zama ministan watsa labarai wani ya zama ministan sadarwa wani ya zo aka bashi ma'aikata ayyuka da gidaje da hada wutar lantarki aka hada mashi to duka waɗannan sai aka zo aka ta ba su abubuwa to sai ka rasa to kin ga tantance shi da aka yi kila bai da nasaba don ba a taba tunanin wanda ya shafi harkar lauya misali za a ce zo rike Eh, ma'aikatar sadarwa ko ma'aikata eh, wancan aikace-aikace ba tunda wuri ne wanda a tunani waɗanda suke da nazarin zayyane-zayyane da kimiyya ta gini su zai kamata a ba irin wannan to duka irin wannan dai ya zo ya wuce suka ce a yi wannan to yan majalisa kuma da kansu a wannan lokacin sai suka aman da suka yi sai suka lashe sai suka ce eh, za su anshi sunaye daga shugaban kasa babu wajibcin cewa sai an ce wane ma'aikata kaza wane ma'aikata kaza to wannan hurumin su ne su suka shirya mu kansu wannan kuma ko menene alhaki na ƙasa da aka ɗora a kansu a matsayinsu na wakilan jama'a ƙarƙashin demokradiyya sashe na sha hudu sakin sashe na ɗaya da sashe na hudu da sashe na goma sha na tsarin mulki to su ne wakilan jama'a to saboda aka tunda sun amince ta zama haka an ɗauka wannan lokaci za a samu canji a alal misali za a samu canji na yawan yanda ake sanya mutum a keji ana mashi tambayoyi dinnan ana bashi gwale-gwale to sun yi tunanin cewa za su sauƙaƙa abubuwan musamman aka yi la'akari la'akari da cewa an samu haɗin kai yanzu tsakanin bangaren masu yin dokoki da bangaren masu zartar da dokoki kika ɗauki ministan ayyuka da gidaje da har wutar lantarki shi Baba da raje fashola ya daɗe sosai a wurin waɗansu kuma da aka zo sai aka ce kawai su yi mubaya'a ga majalisa su tafi kawai to wannan yin mubaya'a kan shi ai na kasu ne ga tsarin mulki in kika ɗauki sashe na sha biyar sakin sashe na biyu misali na tsarin mulki ya yi haramci akan cewa a nuna bambanci ta jinshin misali wannan mace wannan namiji ko kuma ta jinshin aji aji abin da ake nihi wannan tsohon dan majalisa ne wannan ko bai taba zuwa majalisa ba to duka irin waɗannan bai kamata ba don balo-balo wanda ya karanta sashe na sha biyar sakin sashe na biyu na tsarin mulki kalma ta ƙarshe shine haramci ga duk a nuna irin wannan bambance-bambance a tsarin gwamnati ya kamata idan za a yi gwale-gwale na tambayoyi hamsin ne to kowa ya sha tambayoyi hamsin in za a yi zai kowa ne wanda ya tun da jami'an tsaro sun tantance mutum shugaban kasa ya amince da shi eh, an zo aka ce a tantance kasance kowa ya yi mu baya ya wuce to kowa ya yi mu baya ya wuce to amma duk da haka kamar yadda ne bayani tsarin su ne kuma ba wani wanda ya soki wannan tsari saboda haka sun yi a haka saura sai dai mu duba mu ga menene ingancin irin wannan tantancewa ko akasin haka zai haifar ga demokradiyyar mu to kana ganin wannan yana da nasaba da cewa majalisa ta zama kamar 'yar anshin shata ga fadar shugaban kasa domin waɗannan ministocin su ne wanda shugaba yake so ya aiki da su a wa'adinsa na biyu kuma majalisa ta tantance su ba tare da nuna wani abu na cewa nan ba a yi daidai ba ko nan an yi daidai a'a ban tsammanin haka ba domin su dai majalisar dai alama da nake gani sun samu haɗin kai ne a yanzu domin in kika lura da shugaban waɗanda suke masu rinjaye da shugaban marasa rinjaye kusan tare ake kaman abokai ana ta dariya ana raha a ciki to akwai alama da suna da haɗin kai ne kuma suna da fahimta kuma akwai alama kyakkyawan zato da suke sawa ga cewa shugaba muhammadu buhari ba zai zaɓo bara gobe ba a matsayin waɗanda ya darje na gwada ma sarki ya kawo gabansu ba to ina kyauta zaton abin da ya taho kenan amma ban tsammanin akwai wani abu na tunanin ai sun zama 'yan anshin shata ba a nan za mu dasa aya ashirin a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ƙwararre kuma masanin kundin tsarin mulkin ƙasa barista mai nasara kogo ibrahim umar ni madina dauda da na shirya kuma na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. da la yanzu kuma gasar fili ya dawo da labarai a takaice. To a takaice manufofin kiwon lafiya Amurka su ne suka fi zama abin tattaunawa a daren jiya talata a muhawarar masu neman tsayawa takarar shugabancin kasa a jam'iyyar Democrat inda masu saucin ra'ayi suka kalubalanci Santa Elizabeth Warren da Bernie Sanders waɗanda ke kan gaba a jerin masu niyyar kawar da shugaba Donald Trump a zaben shekara ta 2020. duk da ƙauracewar wasu 'yan majalisar dokokin jihar virginia da kuma wata 'yar zanga-zanga da wanda daga cikinsu ya yi shugaban amurka donald trump ya jagoranci bikin zagayowar ranar majalisar ta fara zama a jamestown a jihar virginia da safiyar yau laraba koriya ta arewa ta harba wasu makamai masu linzami masu cin gajeren zango a cewar rundunar sojin koriya ta kudu wanda wannan shine karo na biyu da koriya ta arewa ke gwajin makamai cikin mako guda yayin da tattaunawa kan nukiliya ta cije makaman masu linzamin an harba su ne daga kusa da gabashin birnin wansan kuma sun yi tafiyar nisan kusan kilomita 250 a cewar hafsan hafsoshin sojin koriya ta kudu. wata babbar kungiyar kare wato kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta yi ƙarar gwamnatin trump tana zarginta da ci gaba da raba iya 'ya'yan bakin haure da iyayensu duk da hukuncin da kotu ta yanke a shekarar ta gabata kungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama ta american civil liberty union wato aclu a takaice ta nemi wani alƙalin kotun tarayya a birnin san diego jiya talata da ya dakatar da wannan abu da gwamnati ke yi jami'ai a jamhuriyar demokradiyyar congo sun tabbatar da cewa an sake samun kwayar cutar ebola a birnin goma to duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai can da hantsi za ku je mu ɗauke da wasu shirye-shirye da rahotanni sai dai kafin mu yi sallama bari mu miƙa gaisuwa da fatar arziki zuwa ga tsohon shugaban kungiyar 'yan jarida a najeriya kuma mai tsohon mai baiwa shugaban ƙasa shawara akan harkokin jarida malam nasir zahardin to allah ƙara lafiya yanzu a madadin sarfilo hashim gumal da sauran ma'aikatan sashen hausa na murya amurka da wanda ya shirya kuma ya bada umarni malam cd da injiniyanmu na wannan safiyar john ellison baba ya koma makeri ne daga nan washington dc nake sallama da ku sai an jima da hantsi salamu alaikum Le Monde aujourd'hui.